duniya kowa da kowa duk ɗan ƙasa mai kishin demokradiyya ba ɗan burkina faso kaɗai ba kowa shi tashi tsaye a kori waɗanda sojoji waɗanda sun karɓi mulki jiya daga nan zuwa kwana biyu kar a bari su wuce kwana biyu ga mulki me yasa ka ce waɗannan sojojin kar su wuce kwanaki biyu kar su wuce kwanaki biyu saboda abin da sun kai ya saba ma demokradiyya ya saba ma hankalin duk duniya in dai ana son demokradiyya ta dama mama Afirka in dai ana son kasashen waje wani shi kawo goyon bayan shi duk da yake na saurari ƙasa horon shi ta yi magana wadda ba mu ji daɗin ta ba wai ta ce a saki waɗanda an ka kama kawai wagga magana ina ta take magana kuma ta ce wai mutanen ta na horon shi zamna cikin gida kuma mu ya nuna mana ma ƙasa horon shi tana tare da mutanen waɗannan masu juyin mulki in ba haka ba ai amurka ita hituwa ta yi ƙarar ta ce wannan juyin mulki ta yi allah wadai da shi kuma ya kamata a ɗauki matakin da bisa ga waɗannan sojoji. An yanzu waɗannan sojojin da suka kwaci mulki a ƙasar ta Burkina Faso sun kafa dokar ta ɓaci. A ɗaya bangare kuma al'ummar ƙasar musamman ma na babban birnin ƙasar Wagadugu sun sha alwashin ci gaba da fitowa kan babban dandalin Wagadugu domin kalubalantar waɗannan sojojin. Shin me kake tunanin zai iya faruwa? Za su sa ƙarfin iko na su taushe al'umma, wasu a kakkashe su, wasu a kame su. to muku wannan abu abba mu so ya zo burkina faso ya kamata a ce an yi tanadin abu an yi rigaki kame a yi magani ana iya zargin cewa watakila akwai hannun bilis a cikin al'amarin da ke faruwa yanzu a kasar ta burkina faso shakka babu wanda duk ya ga janjere ya san ya ga bilis kamfauri kuma shi janjeren yau shine an ka aza wai shugaban wagga juyin mulki na banza wanda an kai kenan duk koko da yan burkina sun kai na korar blaise na su maido demokaradiyyar ta sun yau ta zubi patatata